Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yan waci gaba da mu a cikin wani darasi da muke koyar da sallah. Idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun yi bayanin yadda ake tahiya ta ɗaya. A yau kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu koyar da yadda ake tahiya ta biyu. Ya ake yin tahiya ta biyu? At-tashahhud ta biyu ita ce kamar haka. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidul majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidul majid wannan shine yadda ake tahiya ta biyu bambancin tahiya ta ɗaya da ta biyu kunga ga shine wannan salati na ibrahimiyya da aka ƙara kan ainihin at-tashahhud din sai kuma bambanci na gaba shine addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu coro gabanin mi sallama bayan mutum ya kammala tahiya ta biyu. to wajibi ne wannan addu'a din Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnat masihi dajjal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya salla gabanin ya sallame ya tabbata da yayi wannan addu'a din addu'a ce wacce ke nema maka tsari kamar haka na farko daga azabar kabari na biyu azabar jahannama na uku daga fitinar rayuwa da kuma fitinar bayan mutuwa da kuma fitina ta ainihin ribatar dajjal da zai zo a ƙarshen duniya saboda yan uwa ko shakka babu bayan mutum yayi wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai duba kuma ya ga meye matsalar shi meye bukatar shi gurin ubangiji sai ya daga hannu kuma sai ya yi wannan addu'a ta bukatar da yake da ita amma abin da aka ce malamai sun ce du'a wal ibada ne ya halasta mutum ya a cikin sallah ta wajibi dan haka yan uwa musulmi gurare guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana karbar addu'a daga ciki akwai bayan kammala tahiyya ta biyu gabanin